wani gari wani gari wani garin da a ce kurba manya na zalla wani gari bai kai gabas da nisa to jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum Barkanmu da warhaka da kuma sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin na Allah ɗaya gari bamban. Gwajin DNA yana ɗaya daga cikin hanyoyi da masana kimiyya ke amfani da shi wajen binciken manyan laifuka ko gano ciwo da ake iya gado ko gano waɗanda ake takaddama game da asalinsu. Kai tsaye ana iya fahimtar cewa wane ne mahaifi ko mahaifiyar mutum idan aka gwada DNA ɗin shi da wanda ake tunani cewa shi ne mahaifin shi ko mahaifiyarsa. A wasu ƙasashen Turai da Amurka, 'yan gudun hijira da suka samu izinin zama suna da damar kawo iyalansu da suka baro a ƙasashensu na asali. Amma sau da yawa, ana buƙatar gwajin DNA kafin a amince da wannan haɗuwar. Wannan tsari na bincike a baya-bayan nan ya tayar da ƙura a sakamakon yadda yake bankaɗo wasu sirrika da ba a taɓa tsammani ba. na kaɗi matuƙa da na gano cewa yaro ɗaya kaɗai ne na wani jini daga cikin yaron uku da na ɗauka na haifa. A gaba kaɗan za a ji cikakken bayani kan mahimmancin gwajin na DNA da kuma yadda addinin Musulunci ke kallon wannan al'amarin a cikin shirin da ni Ramatu Garba Baba zan gabatar. To bari mu yaya labulan shirin da soma jin menene ma ainihin ne da abubuwan da ake iya ganowa da binciken. Da farko ga Dakta Yahya Abubakar Yabo kwararre a fannin binciken kwayar halittar ɗan adam a asibitin koyarwa na Erlagen da ke jihar Bavaria a tarayyar Jamus. To DNA dai wani kundi ne da ke ɗauke da bayanan halittar kowane abin da Allah maɗaukakin sarki ya halitta. Shi wannan kundin yana kunshe ne a cikin ƙwayar halitta mafi kankanci a cikin jikin mutum ko dabba ko kuma a cikin tsirrai wato cells kenan a turanci. A yanzu fasahar zamani ta ba da damar da cikin 'yan awoyi kaɗan za a iya ciro shi wannan dna a ƙididdige shi kuma a fahimci saƙon da yake ɗauke da shi daga cikin saƙonnin da shi wannan kundin yake ɗauke da su sun haɗa da bayanai na yadda za a sarrafa ko kuma a ƙera abubuwan da suke gina jikin mutum misali ko kuma yadda shi jikin zai kasance kamar irin launin fatar eh, mutum ko irin gashin shi ko kuma kalar idanun mutum da dai sauransu a cikin wannan dna za a iya fahimtar yanayin lafiyar mutum ko kuma cututtukan da zai iya ɗauka nan gaba babban abin da ya fi shahara game da al'amarin shi wannan dna din shine yadda ake amfani da shi domin gane asalin mutum a ƙasashe irin amurka mutane suna yawan amfani da shi domin su gane asalinsu musamman ah, baƙaƙen fata daga cikinsu waɗanda aka ɗauko kakanninsu shekara da shekaru daga ƙasashe daban-daban afirka yanzu sun girma amurka ba san asalinsu ba su kai tsaye idan aka yi amfani da dna ɗinsu za a iya gano cewa ah, waɗanne mutane na wani yankin afirka ke da irin wannan dna to gwaji ne da ke da matukar amfani wajen tabbatar da dangantaka tsakanin mutane A nan Turai gwajin na da tasiri a lokacin da baƙi 'yan gudun hijira da suka samu izinin zama ke son ganin sun kawo iyalansu turan. Sunana Dr. Sahal Muhammad Rabiu ma'aikacin ne da ke zaune a birnin Paris. Na samu gogewa da ilimi akan kwayoyin halitta na mutane na dabbobi na tsirrai da kuma kwayoyin halittar microorganisms kenan wanda ba a iya ganin su. cikin wannan tsari na ilimi muka samu wani fanni wanda muke kiran shi paternity testing shi wannan wani gwaji ne da ake yi tsakanin ma'aurata idan sun samu karuwa na ɗa wanda ake ƙoƙari a fahimci a wannan ɗan da aka samu lallai wannan mahaifin shi ya haife sa ko kuwa akwai dai wani ɗan matsala wato akan ɗauki yawu ko abin da muke ce mai miyau ko ko a ɗauki wani ɗan fata da ke cikin bakin mutum wannan a cikin wannan abun gwajin muna kyautata zaton akwai abin da za mu iya ciro a jiki wanda muke kiran shi a kwayon halitta shine dna a ƙarshe kenan so a hakan muna amfani da wani technology da muke kiran shi pcr pcr shi a turanci ana kiran shi polymerase chain reaction akwai kuma na kusa da shi wanda muke kiransa restriction fragment length polymorphism wannan technology din ana amfani da su ne domin a kwatanta shi kwayan halitta da ke jikin yaron nan da kuma kwayan halitta da ke jikin mahaifin ko dai akwai wani alaƙa mai ƙarfi da ya nuna lallai wannan mahaifin shi ya haife sa ko ba shi ya haife sa ba idan muka samu a ah, 0% yana nuna cewa wannan uba ba shi ya haifi wannan dan ba. Madalla, to wannan binciken duk da mahimmancinsa ga ƙasashen yamma da ke ƙoƙarin shawo kan matsalar kwararar baƙi cikin ƙasashensu. Gwajin ya kasance wani abin tashin hankali ga wasu baƙi da shirin ya tattauna da su amma ba su yarda an naɗi muryoyinsu ba. Sai dai wannan mutumin da ya nemi a sakaye sunansa. ya ce binciken dna ya taka rawa a bankaɗo wani sirri da ya ce ya sauya masa akalin rayuwarsa baki ɗaya. It was a terrible experience for me to find out that only one of my three children is biologically mine. All my efforts in risking my life. Na kaɗi matuƙa da na gano cewa yaro ɗaya kaɗai ne na wani jini daga cikin yaran uku da na ɗauka na haifa. Na jima ina tunanin mafarki nake yi. Na jefa rayuwata cikin haɗari a zuwa turai da zimmar samar mana rayuwa mai inganci. Amma wannan binciken ya kasa ramin rayuwa. To waɗanda wannan tsarin ke shafa akasarinsu sun fito ne daga ƙasashen Afirka inda ake da ɗimbin mabiya addinin Musulunci. Akwai waɗanda a cikinsu ke da ja da wannan dokar. da kuma neman a daina tilasta masa yin gwajin. Don haka ne na nemi ji daga bakin Sheikh Imam Janaidu, malamin addinin Musulunci a kanan Najeriya, yanda addinin Musulunci ke kallon wannan al'amarin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa Dangane da DNA abinda malamai suka ba da fatawa na halaccinsa ko ko haramcinsa. To akwai ɓangaren da malamai suka halatta za a iya yin bincike. akwai kuma bangaren da malamai suka ce bai halatta a yi bincike a wannan bangaren ba bangaren da malamai suka ce ya halatta a iya bincike shine abin da aka samu rudani a kai dangane da gane wato ɗa a tsakanin 'ya'ya guda biyu tsakanin iyaye guda biyu da suke jayayya kamar misali iyaye mata biyu sun aihu sai aka rikice wannan ta ce wannan nata ne wannan ta ce wannan nata ne to a iya bincike don a gane nasaban kowane ɗaya daga cikinsu domin a raba gardama sannan a iya bincike dangane da abin da ake da gardama a kai dangane da ɗa misali idan an haife shi sai wani rudani ya shigo ana ce ɗan zina ne ko kwaɗan ɗa ne na aure to wannan ma malamai sun ce a iya yin wannan domin a gano ɗa na shimfiɗi ne ma'ana akan dangana ɗa ne ga uba idan an yi aure ne aka haifi ɗan sannan kuma kamar mutumin da an san nasabansa an san mahaifinsa ba da a zo kuma ana sake yin bincike ba sabila da shi wannan binciken zai daɗa bayuwa zuwa ga kawo wani rudani ko wani rikici in dai an san wane dan wane ne to ba da a zo kuma a kama wani sabon bincike ba sabila da zai iya haifar da wani abu daban na fitina to kasashe dai da ke amfani da gwajin na dna na yin hakan ne domin hana zamba da kuma tabbatar da cewa waɗanda ke neman sake haɗuwa da iyalansu suna da alaƙa ta jini da gaske. Madalla, to da haka ne za mu yi sallama da ku a cikin shirin na Allah ɗaya gari banban. A madadin duk waɗanda aka ji muryoyinsu da kuma sauran abokan aiki na nan sashen Hausa na muryar Amurka. ba Ramatu Garba Baba ke cewa da ku mu huta lafiya daga nan birnin Bonn na tarayyar Jamus. la